sarki wanda ya umarni da taimakekeniya akan alkhairi ya kuma yi hani da rabuwar kai da saɓani ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ya cancanci bauta kuma shi kaɗai baya da abokin tarayya wanda shine magagin halittar sammai shine magagin halittar ƙasa bai gani ga kowa ba bai kwaikwaya ga kowa ba babu wanda ya taimake shi da wata fasaha ko ya kama mishi lokacin da yake halitta su shi ɗaya cancanci ya wannan aikin mulkin sani mallakar sani shine ubangiji su kuma duk wanda ke cikinsu ko wanda ke karkashin su bawa ne gare shi gaba ɗaya. ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne manzon ne shugaban manzanni mafi kammala a cikin halittunsa Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa dukkaninsu ban mu ware ko ɗaya ba da iyalansa ma'abuta falala ma'abuta karimci Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare su bayan haka yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu gyara zamantakewa da ma'amaloli a tsakaninmu mu gyara ma'amaloli da ke tsakaninmu da ubangijinmu shine farko sannan mu gyara ma'amaloli da ke tsakaninmu wa mu wa mu mutane mai da'a da biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ɗa'a da biyayya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin duk wanda ya ɗa'a ga Allah ya yi ɗa'a ga manzon Allah babu shakka wannan ya ci riba ya samu babban rabo kuma ya tsira duniya kuma ya tsira lahira duk wanda ta kace ne sai Allah ya mishi mafita sai Allah ya mishi mafita a nan duniya sai kuma Allah ya mishi mafita a gobe alkiyama mu tsayu a kan yin nasiha ga juna yin nasiha ga bayan Allah gaba ɗaya Allah baya tozarta ladar masu kyautatawa Allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani duk wata haɗuwa da ganawa da taro da haɗuwa da mutane za su yi babu alkhairi cikin tasirwar ta cika wa'annan abubuwa da Allah subhanahu wa ya faɗa ko dai ya zama haɗuwa ce domin su umarci juna da yin sadaka da kyautatawa da taimakon masu rauni ko kuma ya zama haɗuwa ce ta a yi umarni da alkhairi a yi hani daga mugun aiki ko ya zama haɗuwa ce wadda an ka haɗu domin a gyara tsakanin abin da ya ɓace a tsakanin mutane duk wanda ya ɗaya daga cikin wa'annan kuma ya yi shi don Allah kawai don neman yarda Allah to babu shakka akwai alkawali na lada mai yawa da samun aljanna tsakaninsa da ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri yake cewa kuna son in ba ku labari ga abinda ya falalarsa ta yi falalar azumi da kuke yi da sallah da sadaka da kuke yi suka ce muna so ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace daidaitawa da sasantawa da sulhantawa da abin da ke tsakaninku abin da ke tsakanin yan uwa musulmi domin lalacewa alaka da daidaituwa al'amurra da tsamin mu'amala a tsakanin musulmi yana lalata al'amurra mai askewa ne kace ba ina nihin yana aske gashi ba a'a yana aske addini domin duk mutanen da ba su zaune lahiya da juna suna kai ma juna hari ta magana suna kai ma juna hari ta kowane bangare to babu yadda za a yi ko su zauna lahiya domin duk inda kiyayya ta shigo sai an samu hadda wuce iyaka da safa ma Allah za ka ga abin da ya kamata ka ma mutum adalci ka faɗi gaskiya game da shi amma wani abu da a tsakanin ka personal da shi zai hana ka iya mashi adalci ko a wurin magana ko ka iya ka kasa mishi adalci ko a wurin sauran ma'amaloli wanda inda babu komai tsakanin ka da shi to za ka iya faɗa gaskiya game da shi za ka iya fi masa adalci kuma wannan ɗabi'a ce ta yahudawa suke da irin wannan ɗabi'ar duk sanda suka samu wata matsala ko wani abu ya haɗa ka da su to za su wuce iyaka wurin rashin yi maka adalci za su wuce iyaka wurin ganin sun nakasa ka za su wuce iyaka wurin ganin sun yaƙi ka ta kowane hali ko da ko can dori suna yabonka yanzu idan wani abu ya shiga tsakaninka da su to za su gwada cewa ba sani ba sabo tsakaninka da su duk alaƙa da abokantaka da zamantakewa da soyayya da tsakaninka da su yanzu ya lalace haka suke haka nan duk wani arne yake babu ran da zai iya maka adalci wannan ita ce ɗabi'a ta arna ɗabi'a yahudawa amma shi musulmi ɗabi'a sa kullun ta cikin adalci yake zai maka adalci a wurin magana ko da bai son ka to in inda ya kamata ya faɗi maganar gaskiya game da kai to zai faɗi gaskiyar game da kai ko da ko kuna yaki inda ya kamata ya maka adalci ya nuna nan kan mutumin kirki hake to ba zai ruhe ido ya zama kawai banda kundi banda hure tunda dai yana da matsala da kai to ba zai faɗi kowane irin alkhairin ka ba zai ruhe ido ya zama kullum ba zai iya maka adalci ba wannan ita ɗabi'a ta musulmi wadda shi kullum idanunsa ba su rihewa kullum adalci shine gaban shi ɗabi'an musulmi kenan to wannan ita ce ɗabi'ar da ake son kowane musulmi ya kasance wajibi ne mutum da maganarsa da aikinsa su zama suna taimakawa ne wurin haɗa al'umma suna taimakawa ne wurin haɗa jama'a suna taimakawa ne wurin dawo da waɗanda suka rabu da juna su haɗu ba waɗanda an haɗe su rabu ba wajibi ne duk abin da mutum zai faɗa ko ya aikata ko tsakaninka da mutane ko a cikin kafafen watsa labarai zai zama magana ce wadda ba za ta raba kan jama'a ba idan abu ne wanda a level na jiha to idan ba zai raba kan yan jiha ba idan a level na ƙasa ne idan ba zai raba kan ƙasa ba idan a level na duniya ne idan ba zai raba kan mutanen duniya ba wajibi ne sai ya zama mutum yana la'akari da wannan wannan shine abin da musulunci ya zo da shi kuma shine adalci irin na addinin musulunci shi musulmi za ka ga rashin zaman ka ba musulmi ba zai sa ya take haƙƙinka ba yana za ga duk yankin da ko kuma kasar da musulmi suke da iko ko suke da yawa a cikinta to wanda ba musulmi ba zai samun walwala a cikinta sai ma da inda 'yan uwa ne suke wanda an arna iri ne saboda shi musulmi kullum yana sara ya yi bakin gatari duk mu'amalar da zai yi da kai lalle sai ya auna ta ya ga cewa bai take haƙƙin ka ba bai shiga cikin haƙƙin ka ba bai wuce abinda ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ba wannan shi a bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba kisa za ga duk sanda magana ta zo ko abin da ya shafi ƙasa ko abin da ya shafi wata al'umma ko abin da ya shafi wani yanki na zamantakewa to za ga musulmi za su yi kwatanta gaskiya za su yi kwatanta adalci yasa ko abin da ya shafi shugabanci na ƙasa ko na wani yanki ko na al'umma to duk sanda ya zama musulmi ke shugabanci za ga za a yi kwatanta gaskiya za a yi kwatanta adalci za a yi yin abin da ya kamata fiye da wanda ba musulmi ba yasa Najeriya ma in ka tarihin ta ka tarihin shugabancin da aka yi tun daga lokacin da aka samu yancin kai to lokutan da musulmi suka yi shugabanci za a kwatanta wa kowa adalci da kudanci da arewaci sai da lokacin da wayanda ba musulmi ba ke shugabanci saboda wannan dinin na musulunci ba zai bari duk wanda musulmi ke sun ya tashi hakkin kowa ba zai iya ba shi yasa ma idan ɗan arewa na shugabanci sai a ga kamar ma ya haifin yan kudu sai a zage shi kudu a zage shi arewa saboda mi saboda bai iya hitowa kirikiri ya take kan ya taune kan akuya irin wanda shi arne yake iya yi yasa duk wani abu da za a za a yi magana abin da ya shafi abin da ya shafi kasa to in ka saurari magana maganganun yan arewa da maganganun da ba su ba za ka ga zakin samun gaskiya da adalci da kuma kamantawa sai da in ka saurari ra'ayoyi na da ba su ba saboda mi saboda wannan dinin wannan abin da suka taso da shi wanda addini yake yake yake tafiya a cikin jinin su ba zai iya bari su rinci ido su idan ba su iya adalci ba su iya faɗar gaskiya sannan za su rinci ido kawai nasu kawai ba nasu ko shi adda gaskiya ko shi an da gaskiya shi adda gaskiya ko shi ya zalunci ko shi an ka zalunta shi an ka zalunta to wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba musulmi sai ya zama ana son ya zama mabuɗin alkhairi makullin sharri kada musulmi ya zama Mabuɗin sharri makullin alkhairi ta yaya za ka zama mabudin sharri ya zama wurin kullum maganganunka suna ta tada kura sharri ne suna ƙoƙarin rura wuta sharri ne ba kashe wuta sharri ba ba bude alkhairi ba wajibi ne maganganunka da aikinka su zama kullum suna taimakawa ne wurin buɗe alkhairi da rufe kofar sharri ba rufe kofar alkhairi da buɗe kofar sharri ba wannan ita ce abin nan ɗabi'a ta musulmi musulmi an san shi ne da adalci da haƙuri da kuma yin gaskiya dibi abin da ya faru lokacin sulhun hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taso daga Madina zai zo Makka ya umra tare da sahabbai sun kai su dubu ɗaya da wani abu aka zo a hudaybiya na suka tare suka ce lalle ba zai shiga Makka ba manzon Allah dan Makka ne Makka ko banza garin sa ce nan ne cibiyarsa take kuma shi ne manzon Allah wanda Allah ya aiko ma duniya gaba ɗaya amma suka ƙetasa ƙasa cewa manzon Allah ba zai shiga makka ba lallai sai dai ya koma bana kam ba zai shiga makka ba sahabbai rayuwarsa ta hankalin su ya tashi suka ce manzon Allah su bai a bari wallahi a gwamza mai girma ya ɗau girma amma ko suna ƙarewa wallahi bai bai zai yi arna su hana musu shiga makka ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hikima ta musulunci manzo Allah ya ce a ayi hakuri kawai a koma rayuwar rayuwar bai ta baci inda ba manzo Allah na yi wannan hukuncin ba wallahi da kowane na ba za su yi masa biyayya ba har na su hana mu shiga sannan kawai mu koma manzo Allah ya ce su yi hakuri kuma suka ce sai an rubuta treaty sai an rubuta yarjejeniya wadda cikin yarjejeniya ciki take da zalunci babu inda aka wa musulmi adalci an dai ce lallai dole sai manzo Allah ya koma sannan duk wani wanda ya hijira daga makka ya koma madina suna da iko su tare shi su mai da shi amma wanda ya faro madina ya yi makka lahiya lau ya zama nai kai da dai abubuwa da sun kai ta ambata na cin zarafi da take haƙƙin musulmi suka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri aka zo wurin rubuta takardar yarjejeniya aka rubuta wannan hada ma salaha bihi Muhammadu Rasulullah suka ta ina ya za a rubuta sai dai a rubuta Muhammadu dan Abdullahi magana a rubuta Rasulullahi bai ta ai inda mun yarda Rasulullahi kake duk wakar gima ba a yanda abinda yasa aka wakar gima, dan mu ban mu yarda Rasulullahi kake ba ya za a rubuta Muhammadu Rasulullahi a rubuta Muhammadu dan Abdullahi manzo Allah ya ce a goge wurin sahabbai suka ce wallahi suka ce Umar ya ce wallahi kan bai iya ɗaukar biro ya goge Rasulullahi wallahi ba zai iya ba abin yawa sahabbai nauyi manzo Allah ya ga abin na kawo na kawo rigima yadda a kawo mai takaddai ina ne wurin maza Allah bai taba rubutu wurin da yake yace a nuna masa wurin yasa hannu ya goge wurin yace su rubuta yadda suke so suka rubuta abin da suke so duk zaluncin da ake yi da tauce haƙƙin musulmi Maza Allah ce duk ayi hakuri aka je aka yi wannan aka zo a walwale umra sahabbai maza Allah ya ce kowa ya je ya walwale umran sa ya aski tunda umra ba ta yi wa amma abin yawa sahabbai nauyi suna dibin ya za a ce wai arna su hana su shiga makka su suna ganin manzo Allah kawai ya ba su dama su shiga da ƙarfi manzo Allah abin ya yi masa nauyi ya inda tantin da matar shi take yace mata na sahabbai sun sun halaka na ba su umarni su walwale umra sun zo su yi zazzon sun kiya tace to ina baka shawara kai ka je ka fara yi ka kira mai askin ka gaban su kowa ya ba a yi maka aski kowa ya gani da ganin haka dole kowa ya tabbatar da magana gare babu magana ja da baya kuma manzo Allah haka yayi ya kira mai aski ko da suka ga anwa manzon Allah aski suka tabbata lalle maganan nan babu ja da baya kowa dole ya aski ya walwale umrarsa a koma Madina to saboda wannan adalcin da manzon Allah ya sanya yayi hakuri wannan abin sai zama sanadin musulunci ta buduwa musulunci ta buduwa cikin dan lokaci sai gashi an zo aka ce makka gaba daya lokacin da manzon Allah ya zo wannan sulhun ba su wuce su dubu ɗaya da wani abu ba amma lokacin da manzon Allah ya zo buɗe makka ya zo da tabai sama ga mutum dubu goma wanda kuma ban da garuruwa da ƙauyuka da ƙabilu wannan sanadin wannan sulhun suka ci shiga musulunci har ya zama sanadin aka ci makka gaba ɗaya ta zama ƙarƙashin daular musulunci me yasa wannan saboda wannan yana nuna maka <coughs> musulmi kullum suna da tarihi na yin adalci da haɗin gaskiya da kuma ba kowa damarsa yanzu misali idan ka ɗauki najeriya state of na najeriya zama ne wanda yake hausine tsakanin musulmi da arna to idan ka zo yankin da musulmi suke arewacin najeriya za a ga arne ya taso daga daga inugu ko daga wani gari ya zo na an ba shi hili ya yi gida an ba shi shago haya cikin kasuwa kila shago ba ko guda ba ya yi miƙe kafa tai ya yi kasuwanci ne babu tsangwama babu cin zarafi an ba shi wuri ya gina coci an ba shi wuri ya gina private school kuma ku kai ɗayan ku ya karantar da su kuma ɗayan ku su sa sutura irin wanda suka so ba ma irin yadda ya kamata ɗayan ku su sa sutura ta musulunci ba amma duk da haka nan musulmi sai ta hankuri amma yanzu ba ka da ikon ka je inugu yanzu ka samu ɗaya daga cikin wa'annan da na ambata saboda tsabar rashin adalci da saboda arne ba ya adalci amma duk inda ka ga adalci wajen musulmi ne saboda shi musulmi yana ganin ba dalilin da zai takura maka haka dai Kisa duk abin da ya taso national issues da suke tasowa idan ka ji comments na musulmi za ga akwai adalci da kuma balance a ciki amma idan ka ji comment na wanda ba musulmi za ga akwai rashin adalci da cin zarafi a ciki yanzu lokacin da gwamnan rivers yasa aka aka rusa masallacin musulmi babban masallaci aka rusa shi aka sa bulldozer ta rusa shi har nan Najeriya cewa sun kai yayi daidai kuma wannan is constitutional bai saba wa constitution ba yana da iko ya kori duk wanda bai son ya kora a cikin a cikin kasa ne yayi dai tunda ya rusa musulmi amma yanzu lokacin da a karedelu gwamnan ondo ya ya kori makiyaya daga jiha sai yan arewa suka tazo suka ce a bai da wannan iko kowa na da iko ya zauna inda yake so sai suka suka kuma ya yi daidai saboda haka duk sadda ya zama musulmi aka taba an yi daidai duk sadda aka taba wanda ba musulmi ba ba a yi daidai ba wannan ɗabi'a arnan Najeriya kenan babu lokacin da zaka ji adalci ga bakin su babu lokacin da zaka ji an sunce an yi daidai in duk duniya ka ɗauka ka basu duk baka yi daidai ba in komi ka basu baka yi daidai ba da zai kan nemi ko buhari arewa suna zakin bar cewa ai komi ya kwashe ya kai mu kudu kuma kudin zagin shi suke sun kuma sai ka yi islamizing najeriya saboda arne ba ya da adalci yasa allah ya yi gaskiya da yadda wal kafiruna kuma zalimun kafirai su ne azzalumai in kana son ka ga azzalumi na hakika ka je ga kafiri yanzu ka ribi da. kowa sani Najeriya akwai mutanen da kowa ya san makullan sharri ne yan kun bala'i ne da fitina da son tada hankali irin su rabaran mafi kuka irin su femi fani kayo ne irin su abin nan wani shoyinka kowa ya san duk comment ɗinsu inciting comment suke yi kullum kullum comment ɗinsu suna attacking wani bangare ne na masu wani addini ko na masu wani bangare na ƙasa amma da musulmai ne aka samu suna irin wannan da yanzu ka ga malami sun yace a dauki mataki a kansu yanzu shekaran jiya ba auta sati uku ba maganganun da rabaran mati kuka yi inda musulmi ne ya yi su da sun isa a ce an tsare shi yayi maganganu na son ganin dama da cin zarafin musulmi da cin zarafin musulunci amma saboda kawai mutanen sakkwato karkashin wata kungiya farfesa mai shanu suka yi suka yi suka yadda abin release cewa lalle ko dai kuka ya yi wannan magana da yayi ko kuma ya bar sakwato. sai shi har nan Najeriya sun dan da abin nan da kuka ya daidai ne kuka ya yi daidai cin zarafin musulunci da arewa da musulmi da ya daidai ne yayi yi daidai kun babu dalilin a ce ya bar sakwato. amma yanzu ga wasu saboda kawai suna kiwo a cikin daji an ce su bar kasa kuma cewa su bar kasa yayi daidai alhali kowa ya sani cewa maganganun da kuka yi suna iya kawo rikici a Najeriya suna iya sa Najeriya ta kama da wuta amma kuma ka sannan ka dibi adalci inda za ka gane adalci na musulunci Sokoto ita ce cibiyar daular Usmaniyya. amma kuma nan ne cibiyar kiristanci ta arewacin Najeriya nan ne rabaran Mati Kuka yake da ofis a matsayinsa na rabaran wanda shine ke controlling dukkanin coci-cocin na arewacin Najeriya a Sokoto aka yi santa yin wannan kawai tsokana ne amma musulmi ba su damu ba yanzu ka Makka ce za ka je inugu ne ka yi supreme council of islamic affairs sai da kwata ta inugu da ka ce za ka yi wannan su za ka ce ai wannan tsokana ne ya za a ɗauki sai da kwata musulunci a kai musu wallahi ba za su yadda ba za a yi kashe kashe za a yi kone kone amma sai da kwata coci cocin da ke karkashin rabaran mafi kuka a sakkwato aka yi ta amma musulmi ba su ko damu ba amma duk da ganin wannan mutuntawa da aka yi musu kuma bai sa aka daina cin zarafin musulmin ba ya zo a cikin tsakiyar sokoto ya faɗi abin da ya ga dama ya ci zarafin musulmi ya ci zarafin musulunci su fani fani kayan da su kuma su yayi daidai abin da ya is constitutional ke sa kawai najeriya in kan lura wallahi masu kira cewa a zo a yi restructuring na najeriya restructuring will not be the answer in najeriya abin da ake bukata a yi restructuring zukatan mutane ta kwan a yi kolin mutane to oda su zama masu tarbiyya masu da'a masu bin doka da oda wannan shi ke da muhimmanci fiye da maganar tattalin na najeriya ko maganar raba najeriya ko an raba najeriya za ta kare ba saboda yanzu idan ka je wani wasu bangarori na najeriya ko wani yanki yana da azazza da wani yanki za ka yi so karamar hukuma da wata karamar hukuma yaki akai kullum sai ka ji an yi faɗa wayannan sun kashe wancan wayancan sun kashe wancan tsakanin karamar hukuma da karamar hukuma jiha guda a wani bangare na kudancin Najeriya yanzu irin wannan shin raba kasa suke bukata ko ko su zasanta kansu ko ko su dawo da ma'amala kyakkyawa a tsakanin su wannan duka shi ke faruwa in ka jibi bangarorin Najeriya gaba ɗaya. abin da ke faruwa kenan wanda kamata ya yi a ɗauki matakin yadda za a san girman juna a mutunta juna kowa ya ba da haƙƙe ga mai haƙƙe kowa ya kare mutuncin wani a sulhunta matsalolin da ke faruwa a bangarori daban-daban na Najeriya fiye da kiraye-kiraye a kan raba Najeriya ko restructuring na Najeriya ko an yi restructuring na Najeriya ko an yi wasu gyare-gyare constitution idan ba a dawo da mutane ga asalin abin da ake ce zamantakewa ba babu yadda za a yi zaman lafiya ya samu muddin wasu na iya shiga cikin haƙoƙin wasu wasu na iya yin inciting statement against wasu kuma su kwashe lahiya babu yanda za a yi ƙasa ta zauna lahiya muddin wasu na iya buɗe bakin su ƙarara su yi maganganun banza ga gidajen rediyo da jaridu kuma su kwana lahiya lau ba a komi amma wasu in sun kai rabin rabin abin da suka ya isa ya zama topic of discussion ba jaridun Najeriya ba har jaridun ƙasashen turai sai sun buga wannan abin wajibi ne sai mun dawo da abin da ya kamata an yi gaskiya an yi abin da ya kamata wannan shi kaɗai ne zai sa a samu zaman lafiya a samu haɗin kai ƙasa ta zauna lafiya abu ya mutanen ƙasa su zan abu guda sannan kuma ci gaba ya samu babu lokacin da za ci gaba zai samu idan ka ɗauka a matsayinka na ɗan kudancin Najeriya ko ɗan arewacin Najeriya duk ci gaban da zai fito ta ɓangaren ɗan kudancin Najeriya to kai sai kayi mai zagon ƙasa saboda kawai ba yana ɗan arewacin Najeriya ba ko kuma duk ci gaban da zai fito daga dan arewacin Najeriya musulmi kai sai ka watsa mai kasa saboda kawai ba yana kirista ko dan kudancin Najeriya ba. Duk ba ‘yan Najeriya ba fitar da irin wannan tunanin, irin wannan mentality a cikin zukatansu ba, babu yanda za a yi Najeriya ta ci gaba. Duk wata ƙasa da haka ta ci gaba, dole sai ‘yan kasa sun haɗa hannu, sun ajiye wasu bambance-bambance da su kowa idan abu ya shahi addini kowa ya je addinin addininsa. amma idan abu ya shahi ƙasa kowa ya aje bambancin bangaranci a zo a gina kasa a wa ƙasa aiki domin ta ci gaba domin in ta ci gaba ƙasar ta kowa ce in ta watse ta samu matsala ta kowa ce to abinda a haka ko kamata yayi ya zama kana da ƙasar athat ni ma ina da ita athat shi ma wancan haka shi ma wancan haka da haka ne kawai za a samu abubuwa su daidai saboda haka wajibi ne sai mun dawo mun zama masu adalci a cikin maganganunmu sai mun zama masu gaskiya da kwatantawa a cikin maganganunmu Ke sa addini musulunci ya fi kowane addini tsari da ba da haƙƙi ga mai haƙƙi ya fi kowane addini mutuntaka ta ɗan adam ya fi kowane addini mutunta doka da kuma kare mutuncin kowa Ke sa addinin musulunci ya fi kowane addini kawo ci gaba Ke sa addinin musulunci Yafi fi kowane addini kawo haɗin kai Yafi fi kowane addini kawo zaman lafiya a cikin dukkanin addinan Najeriya a cikin dukkanin addinan duniya gaba ɗaya ke sa musulmi a duk inda suke suka yi kowace al'umma suka fi kowanne masu kowane irin addini son zaman lafiya suka yi masu kowane irin addini kawo ci gaba suka fi masu kowane irin addini kawo haɗin kai da zaman lafiya da kuma son juna da kuma yin abin da zai kawo ci gaba ba abin da zai kawo ci baya ba ya ku yan uwa musulmi wajibi ne musulmi su zama in tiya madaurin ki daya a duk inda suka samu kansu wajibi ne musulmi su zama masu bin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shi zai sa kimarsu da su gaba da tabbata a idanun duniya wannan shi zai sa mutuncinsu da girmansu ya ci gaba da haɓaka a idanun duniya wannan shi zai ƙara tabbatar da kwarjininsu a duk lokacin da mutane musulmi suka bar Allah to Allah zai zare kwarjininsu a cikin idanun makiyansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa lokaci zai zo wanda al'umma ta za su zama kamar toka kamar tarin abin nan yayi wanda aka kone ya zama toka bai da wani tasiri lokaci zai zo al'ummomin kafirai makiya Allah za su yi a kan musulmi kowa baki ne a kan musulmi common enemy na kowa shine musulmi saboda haka wannan lokaci zai zo sahabbai suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzan Allah a wannan lokacin ba mu da yawa ne manzan Allah ya ce kuna da yawa amma yawan ku yawan tsintsiya ne babu shara yawan tsintsiya ne ba shara ga ku da yawa amma yawan ku bai da amfani sai a waye gari al'ummomi makiyanku za su yi muku ta za su mai da ku kamar to wanda aka sa a cikin kwano aka ga yadda katta mayin wata wanda wannan su ya kwan uku bai ci abinci ba aka aje musu marmalar tuwo a cikin kwano ya ake tunanin za su kai ma wannan tuwon hari kowa zai iya ka gaskiya dai to haka nan arna za su rika kai muku hari sai kun ji miyagun maganganu ta bakunan su sai kun ji miyagun maganganu ta kawai watsa labaru kuma sun yi murya wadda ake saurare domin su ke da hanyoyin da ake sauraren su saboda haka sai suka ce ya manzan Allah me ya haddasa samu musulmi haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu abubuwa ne guda biyu suka hadda samu musulmi wannan hubbud duniya wa karahiyatul maut son duniya da kyaman mutuwa kowa ba ya son ya mutu kowa abin da yake so ya ci gaba da rayuwa wannan kuma ɗabi'a ce ta Yahudawa don shi ba Yahude ko mi kaga yana yi yana yi ne don ya samu makai ne jin daɗin rayuwa ya zai yi dai shi rayuwa shi rayu shine kawai damuwar shi to duk musulmi suka koma haka nan babu shakka sai kaskanci da wulakanci ya hausu sai maƙiyansu sun zai tsoron su sai ya zama suna iya dogara goshin don suna ganin ba ku iya komi saboda kun riga kun mutu kun kare son duniya ya tushe hasken kwarjini da ke tsakaninku da maƙiyanku haka nan kuma son duniya yau idan musulmi suka dawo ya zama duniya kawai suke so suka bar Allah suka manta da lahira to sai Allah ya jarabe su da kaskanci ta hanyar makiyansu kamar yadda muka samu kan mu a yau mu ba su tsoron mu dori statement din da arne zai yana jin tsoro kina can kasa ta yana ganin ko sai yake iya wata magana akwai abin da zai same shi yanzu sai ya zo nan tsakiya arewa yayin wannan magana ko ya kwashi lahiya saboda ni saboda ba tsoron mu Allah ya ɗebe farjinin ku a cikin zukatansu saboda ni saboda kun rike duniya kun bar Allah kun shiga tsoron mutuwa kun manta hisabi domin duk wanda ya zama Allah ya yake nufi ba zai tsoraci mutuwa ba domin mutuwa boya ce daga cikin bayan Allah kamar yadda take fawa ita ma mutuwa boya ce ba ta iya ɗaukar ta sai lokaci ya yi tsayawa ka yi abin da Allah ke so bai sa ka mutu rashin yin abin da Allah ke so bai hana ka mutu to idan mutum ya san wannan zai tsaya ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ya tsaya a kai ne mu dawo da zukatan mu riƙe Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai dawo da farjinin mu a cikin zukatan makiyan mu mu dawo mu ɗebe son duniya a cikin zukatan mu mu riƙa kallon lahira kare zan duniya kawai an manuhan mu idan muka yi wannan Allah zai dawo da farjinin mu a cikin zukatan makiyan mu kuma za su ci shakkun mu za su ji tsoron shakkun dagara hancin mu amma muddin muna yanda muke to abin da zai faru sai an kai ga inda ma ba ma wai su zage mu ko su faɗi miyagun maganganu ba sai sun zo gaban mu su dagare hancin mu saboda ni saboda Allah ya zare dan kwarjinin da suke gani a cikin zukatan mu zuwa gare mu ya Allah muna roƙon ka ba mu ikon rike abin da ka samu mu tsaya akan abin da ka samu mu nisanci abin da ka hane mu ka ba mu ikon rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka haɗa kanmu ka kawo zamantakewa kyakkyawa tsakanin mu mu musulmi mu ya kamata mu fara zama tsintsiya matsaurin ki daya mu haɗa mu idan ba a jin rigingimun tsakaninmu wannan yana daga cikin hanyoyi da wa'anda ba mu ba za su yi shakkun yana cikin hanyoyin da wa'anda ba mu ba za su ji kwarjininmu sannan za su yi shakkacin zarafinmu amma duk lokacin da ya zama mu mu muna kai ma juna hari wannan ya kai ma wannan hari a gidan rediyo wannan ya kai ma wannan hari a gidan jarida to aka sun rega sun gano mu ma kanmu ba haɗe yake ba mu ma makiyan junan mu muke mu ma ba mu san junan mu haka su isuwa ɗaya da za su shigo su isuwa ya Allah ka haɗa kan mu ka sa mana san juna ka kuma son abin da ka samu da kyan abin da ka hane mu a kanka kuma ka ƙara mana zaman lafiya ka yaye mana fitintinu da suka yawa a cikin ƙasar mu ka dawo mana da aminci ka dawo mana da farjinin mu ka gafarta mana zunuban mu baki ɗaya alhamdulillah الذي أمر بالتعاون على الخيرات ونهى عن التفرق والاختلاف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وأكمل المخلوقات اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقوموا بالنصيحة بين عباد الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين فرحم الله امرأ رأى بين اثنين عداوة فقام بتقريب فقام بتقريب بعضهم إلى بعض بالتأليف والإصلاح ويا ويح من أغرس من أغرى بين الناس فلقح العداوة وغذاها بالتفريج بين المتطافيين وراح أما علمتم أن من أصلح بين الناس أصلح الله باله أصلح الله باله ومن فرق بينهم فرق الله أمره وشتت أهواله فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للشر مغلاقا للخير أما سمعتم بأن, بأن النمام على العقوبة الشنيعة يوم البعث والنشور فإنه ينكل الكلام بين الناس فيحدث فيحدث البغضاء فيحدث البغضاء ويوقر ويوقر الصدور يجيء النمام إلى قلوب متآلفة متفقة فيفرقها وإلى صداقات وصلاة وإلى صداقات وصلاة بين الناس فيمزقها قد انسلخ من أعمال أهل الصلاح المصلحين ورضي لنفسه أن يكون من المفسدين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد اتقوا الله تعالى أيها المسلمون واعلموا أن المصلحين بين عباد الله لهم الرتب السامية والمحل العالى وقد حازوا الشرف والأجور الكثيرة ورد المولى يأتون إلى المتباعدين فيقربونهم وإلى الذين فرقتهم الأعراض فرقتهم الأغراض الدنيئة فيؤلفونهم ويجمع ويجمعونهم فالله ذرهم ما أفضل أعمالهم وما أرفع مكانهم وأكمل أهوالهم وكم وكم وكم الورع بأعمالهم فكم حصل بسعيهم المشكور من خيرات وبركات وكم اندفع بعملهم المبرور من شرور ومفاسد وآفات وكم أحمدوا بإصلاحهم ولطفهم من شرور وفتن فيا فوزهم فيا فوزهم بمكارم الأخلاق ويا سعادتهم عند لقاء الملك الخلاق ويا فلاحهم إذا أكرموا بجنات النعيم ووفوا ووفوا من عذاب الجحيم فتمت لهم حينئذ المعيشة الراضية في جنة عالية قطوفها دانية وقيل لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الأقالية اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادة المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق أئمتك اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى اللهم وفقهم في كل أمورهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وفئلا حميدا وهيئ لهم بطانة صالحة تقي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله Gracias عليكم ورحمة الله